masu larura haka ta rashin lafiya wanda la'alla e, zama shi ya fi yawa a rayuwar tasu babu zuwa ko da fita e, wajen ibadan kanshi abu ne mai wahala a irin nan malaya za su yi domin ribatan e, lokacin ramadana a takaice sai kuma mu dora ga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ingantacce yana cewa ajaban li amril mu'min na'am wato akwai abin al'ajabi abin mamaki ga al'amarin mumini idan alkhairi ya same shi sai ya gode sai kuma wannan alkhairi allah sai ya kara masa shi sai ya zamanto mai godiya alkhairi ya same shi sannan kuma idan wani abu akasin alkhairi ya same shi mm. shi ma sai ya gode mm. ya hada da haƙuri ya hada da haƙuri sai kuma wannan abin sai zama alkhairi gare shi again <laughs> ya ce ba wani da yake da wannan damar da yake da wannan alkhairi sai mumini shi kadai yake da wannan dama mm. da haka dan uwa wanda ya kira da makamantansu mm. sawa'un ko saboda shekaru girma mm. ko kuma wata rashin lafiya da ta sa mutum ba zai iya fita ba to ka dauka cewa wata jarrabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka dauke ta wata dama na'am kuma na'am eh. jarrabawa ce ka ci jarrabawar ta hanyar ɗaukar cewa wannan abin wata dama ce gare ka magabatanmu mm. duk halin da suka samu kansu to suna amfani da wannan damar mm. sai su yadda da kaddara kuma sai su yi amfani da damar misali shekul islam ibn taimiyya mm. a cikin kurkuku aka sashi amma sai ya amfani da wannan damar wurin ƙara kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala a daure yake da ɗalibai waye eh, tafiye-tafiye mm. da sauransu sun masa yawa mm. to sai yi amfani da wannan damar kuma a cikin kurkuku sai ya to dama ce na ya ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. ambatan Allah da faɗaɗa da bincike da karatu to duk wanda ya samu kansa a wata lalura sawa'un ko na girma to dama ce gare shi ya yi amfani da wannan damar yanzu ba ka fita nema da gwagwarmaya da rikici da hayaniya da aka saba mm. yanzu kana gida ko da yaushe to ya amfani duk wata ibada da kasancewa za ka iya aiwatar da ita musamman na ambatan Allah mm. wallahi da yawa mun rasa wani abu ne mai daraja mai kima shine kaɗaita da Allah subhanahu wataala mm. kaga daita da Allah na'am malam mutum ya samu wani lokaci na musamman a cikin wunin sa mm. ya ce daga ni sai Allah duk damuwar sai faɗa ma Allah duk yayi ta zikiri yayi ta kaza yayi ta zikiri yana ambatan Allah mm. yana girmama Allah yana tuna ni'imomin da Allah ya yi masa mm. yana jin haka a zuciyar shi yana ji ya zauna ya kadaita ba kowa tare da shi ko da jama'a a wurin shi ya kadaita da Allah wannan ibada ce ta zuciya wanda da yawa ba sa moratta ba sa abin kuma ba abin da ya kai ta daɗi don ita ce aljannar duniya to ina gaya wa su waɗanda suka samu kansu a irin wannan lalura mm. kuna son ku shiga aljannar duniya samu kadaici da Allah ta hanyar ilimi amma eh, domin mm. wasu sukan kadaita suna neman kadaita da Allah irin wannan amma ba da ilimi ba mm. sai ma fara tunanin to shi Allah waye shi shi Allah yawa har ya kai ma shi shi ya gaya masa ma shi shi ne ma abin nan ya kai wani matsayi mm, mm, na wuce iyaka wurin mm. bauta Allah subhanahu wataala a duk yadda kake kai bawa ne kana na a matsayin ka na bawa shi kuwa mahalicin ka yana na a matsayin sa na mahalicci ba za ka taba kai shi ba shi ne mahalicin ka kai bawa ne ba ka taba dagawa daga matsayin ka na bawa mai hmm. sujjada ga mahaliccin sama. Eh malam kamar in mutum yana haka zai yi abin da ka faɗa mana ɗazu duk da Hausa ka karanto mana ayar eh, ala bi zikrillah tatma'innul qulub zai iya samun natsuwa a cikin zuciya. A cikin zuciya. Saboda yana yin zikiri kuma hmm. musamman abin da yasa nace da ilimi hmm. shine ka yi zikiri da manzon ka ya karantar da kai.